بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da tara ga watan uku watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1422 bayan hijira manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na daya ga watan shida shekara ta dubu biyu da daya miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike ne karshen suratul ibrahim alaihi salam yau kuma za mu tafi farkon suratul hijri shine darasin mu na farko cikin wannan sura suratul hijri sura ce wadda take mai kiyya kuma ita ce sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin alqur'ani in ka faro kirge daga suratul fatiha وعدد آياتها تسع وتسعون آية عدد آيوينك كسئن لترى وموضوعها الرئيس babban abin da wannan sura take magana a kai huwa ibrazul masir al wato bayyanar da makoma wadda take a bar tsoro allazi yantazirul kafirun makoma a bar tsoro irin wanda kafirai ke jiran zuwa gare ta ita ce tashin kiyama da abin da ke ciki na azabtar da su da wata jahannama Allah tsare mu tarji'u kulluha ila zalika al ayoyin gaba ɗaya wannan sura suna komawa zuwa ga waccan makewaya al-asil wanda ita ce asalin surar take zo akai sawa'un fi zalika qissa ba bambanci tsakanin kissoshin da ke cikin wannan sura wa mashahidul kawun da kuma waɗansu ayoyi na sararin samaniya da muke iya gani sama ko ƙasa wa mashahidul kiyama da kuma waɗansu hotuna na al'amuran da za su faru a ranar tashin kiyama wata tawjihat da kuma waɗansu fuskantarwa dangi daban-daban kala daban-daban da ke cikin wannan sura wata akiba da kuma cike zance bayan an kawo kissa abu bayanta da wani cikon magana allati tasbiqul wani allati tasbiqul qisas irin ta'qibat din da sa iya zuwa kafin kissa wata ta kallaluha sa iya zuwa a tsakiyar kissa wa tu'aqibu alaiha kuma sa iya zuwa a kissa muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin su daidai da fassara su daidai tare kuma daga kasar wajen yin aiki da mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين باين بسم الله أبنجي تعالى ألف را الله نيكا kadai يسميك لبدو me yake nufi alifun da lamun da ramun da ra'un idan an ture su da juna aka ce alif lam ra amma a ware da juna cikin mu kowa ya san menene alifun ko lamun ko ra'un suna cikin huruful hijaiyya as-samaniyat wal isrun daidaikun haruffa na larabci guda 28 waɗanda ake kira da suna huruful mabani wanda daga gare su ne ake gina kalma kuma daga kalmomi ne ake gina zance har ya zama magana ubangiji ta ala ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin tilka wadancan ababai da aka karantar da ku ayatul kitab ayoyi ne ta littafi wa qur'anun mubin ayoyi ne na wani abin karantawa mabayyani shine alqur'ani mai girma da alkitab din da qur'an bayyana nufin alqur'ani da haka a farkon suratul naml sai ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin عليه في تلك آيات الكتاب والقرآن المبين لأن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن القرآن في يأتي الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وإنه لكتاب عزيز في كتاب مسنون لا يمسه إلا المظاهرون تنظم القرآن في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وتنسان آيوين إن الكتاب توقيتي لك وجه الله آيوين إن وانا أبن كرنتاوى مبيني مظهر للحق من الباطل وانك يبين دفئها دفئي سيرتا إتسي فتح Allah ce rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin lafazin rubama qira'a biyu rubama ba tare da yadda akan ba ba qira'a ta nafi kenan da kuma asim wato abin nan kai haf wanda ke rawi ne daga asim ibnu abun da al-kufi an gane ko su suke karanta rubama sauran malamai sukan ce rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin da rubama din da rubama duk ma'anarsu daya lugatani sabita tani lugogi ne guda biyu in ka dama ka rubama in ka dama ka rubama ana zuwa da wannan harafi ne lit eh, in ma dan yawaita abu ko kuma lit takalil dan mayar da shi dan kankane an gane ku Allah ce ruba ma ya waddu allazina kafaru ya so da dama kafare za su guraki yawmal qiyamati ranar tashin kiyama idan ayanu halahum idan sun ga halin da suke ciki wa halal muslimin da halin da musulmai za su samu kansu ciki ya so da dama kafaran za su guraki law kanu muslimin ina ma sun kasance musulmi tun a duniya ina ma su ma sun musulunta hadisi ya tabbata riwayar hakim an-nisaburi da sanadi ingantacce har zuwa ga abu musa abu musa ashari Allah shi kare ta gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a hada kafirai da kuma usatul muwahhidin a cikin wuta kafirai tsantsa da masu aikin zunubi cikin mummune idan an shigar da su cikin wuta sai su kafirai su ce da mummune ba ku ne a duniya kuke cewa ku ne mummune ba an yi aljanna dan ku za ku shige ta ku more me yasa yau muka ga ga mu ga ku a gida daya ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya bada fitan dukkan wani wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra da imani duk laifinsa in dai ba shirka bane duk laifinsa matukar ba kafirci bane matukar ba nifasa bane in dai akwai kwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa sai a bada fitansa sai a fitar da shi daga cikin wutar jahannama sai a kai shi gidan aljanna to a wannan lokacin sai kafirai su ce ina ma mun zo da imani shine rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin bayan manzon Allah ya faɗa wannan zance sai karanta wannan aya rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin ya to dama kafirin za su rinka bulatar ina ma sun kasance mu'minai za su rinka cewa ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min mu'minin ina ma ace za a mai mu gidan duniya ai ba za mu kariya ta ayoyin ubangijinmu ba a kano na biyu za mu kasance cikin mummunai law anna lana karratan fa nakuna min almu'minin ina ma za a sake mai da mu duniya mu kasance cikin mu'minai to shine abinda za su yi da kai a wannan rana ranar da kake kiyama to kaga kenan kamata ya mutum yayi wa kansa tattali na imani tattali na aqida gyararriya tun kafin ranar da mutum zai na a irin wannan Allah ka sa mu cikin masana Allah ذرهم يعقلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون من فدا أبايا سوى ذرهم معنى ne وتوفيل kamar yadda kuma يدكم يزر فعل مضارع ويزرهم wannan kalma kalma ce wadda take ta tasarruf a larabci akwai kalmomi guda uku ne ko dai ta zanto kamilatu tasarruf ko ta zanto ta tasarruf ko kuma ta zanto janida idan an ce ta tadarrub dukkan kalmar da za ka iya kera fi'il madi da mudari'i da amri da ismul fa'il da ismul maf'ul da sifa mutabbaha cikin ta to ta zanto ta tadarrub ina fata an fahimta ka zanto kamilatu za ka iya cewa qara'a ka iya cewa yaqra'u ka iya cewa za ka iya cewa za ka iya cewa za ka iya cewa maqru'un ina fata an fahimta ka kana sarrafa ta kamilatu tasarruf kenan amma na kasa ta tasarruf wanda ka iya yiwa a samu madi da mudari'i babu amri a cikin ko a samu amri da mudari'i babu fi'li madi a cikin ko ma a samu madi kadai la ya'ti minha mudari'un wala amrun madi kadai take zuwa ba ta da fi'li ma ba ta da fi'li mudari'i ko amri yanzu misali zarhun kaga fi'li amri ne yanzaruhum fi tubyanihi yamhun wa nadaruhum fi tubyanihi yamhun fi'li menene mudari'i kenan amma idan aka ce kawo fi'li na kalmar zar ko nazaru ko yazaru ba za su iya kawo domin na tafi tasarruf ina fata an fahimta kamar yadda idan ka kace laisa fi'li madi ne haka yake har abada fi'lun madi jami baya da mudari baya da amri duk wanda yake kawo fi'li amri din sa ko kawo fi'li mudari din sa ba za ka iya kawo Allah ke zarhum ya'kulu zarhum kyale su kafirai ya'kulu su ci more a nan gidan duniya su ci yasu wa ya yatamattaqu su hole su ji daɗin rayuwar duniya wa yulhihimul amalu gulace gulace ya lullube su ya shagaltar da su bi tsolal umri cewa har yanzu akwai sauran rayuwa wa gairihi sannan akwai sauran ajandodi a duniya za a gina gida za a ci zaɓe za a yi waɗansu al'amura gulace gulace na rayuwa in ɗan kasuwa ne gulace gulace riba mai yawa gina gida a sama gida a abuja gida a lantan gida a america in ma dan makaranta ne gulace gulace mai yawa zai gama digiri na farko ya yi master's digiri ya yi phd wata rana ya zama professor ya samu mukami kaza a gwamnatin tarayya ko kamfanin man fetur kaza ko wani kamfanin inshora kaza ko wani banki ne haka dai kowa gure ta gure ya akulu wa yatamattahu wa yulhihim al-amal gurace gurace ta galtar da su ya mantar da su fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani su kafare za su gane akibata amrihim karshen lamarin su yaya zai zama malai ce wa hadha muhkamun la yunsaf bil qitali wannan magana cewa zarhum ya'kulu wa yatamattahu wa yulhihim al-amr wa hukunci ne muhkam zartacce tabbatacce la yunsaf bil qital ayoyin da suka yi umarni da jihadi bil kitabi don fihi tahdidun li ahli al-ahwa wal lahw ayar tana razani ne da firgici ga dukkan ma'abota bin san zuciya da kuma wato mutanen da suke wargin duniya ya riga dauke musu hankali sai Allah ta وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون الله سوى ما أهلكنا من قرية دقي بمتبع هلك الدوة القرية با babu wani gungu na jama'a gari ko kuma sansuwari a haɗe karni guda da muka hallakar illa wal hakikafun ma'lum fa sai wannan al'umma tana da littafi sananne mahdudin wato wato kitab nan sai malami fasara shi da ajal shine lokaci ma'lum sananne ai mahdudun kayyadajjen lokaci da aka tsawa wannan al'umma da yadda in bata yi imani ba da a halaka ta a ka shi shine kitabun ma'lum amma dan su malamai na fassara kitabun ma'lum da cewa ba wata al'umma ba ce an turo mata da littafi sananne da wani annabi sananne dan yi aiki da wannan littafin ta samu tsira a gaban Allah an gane ku ma tasbiqu min ummatin ajalaha da dai babu wata al'umma da za ta riga ya ajalinta ta mutu kafin kwanan da aka iyakance mata ya zo wa ma yasta'sirun babu wata al'umma da za ta yi jinkiri ta yi jinkiri bayan shuɗewar zamanin da aka iyakance mata ta yi lattin mutuwa da minti biyar sai ko rabin minti fa idza jaa ajaluhum la yasta'siruna sa'atan wa la yastaqdimun wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ma'ana kowace al'umma an turo mata da littafi fassara kitabun da cewa shi ne littafi ma'alumin sananne da aka turo wa al'umma wannan shi ne zai fi dacewa da sauran ayoyi da suke nuna wa ummil ummatin illa salafiha nazir wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula an gane ku domin kowace al'umma tabbas an turo mata da manzo kowace al'umma an saukar mata da littafi sananne a wurinta illa iyaka idan ta yi imani da wannan littafi ta yi aiki da shi sai ta rabauta ta tsira daga fushin Allah a nan duniya ta tsira daga fushin Allah gobe kiyama idan al'ummar ta bijire wannan littafi ta ci gaban kanta ta ci gashin kanta tana ganin ita kadai taska kallu da sanan ita za ta tsara wa kanta dokoki da ka'idoji na rayuwa ba ruwanta da wahayin da Allah ya turo annabi da shi to sai Allah ya kama ta da fushin sa a nan duniya ya kama ta da fushi gobe kiyawa an gane ku ubangiji ta Allah ce ma na min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tadbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'tin sai kuma وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين بس أنك زي ما ننزل الملائكة قراءة أكل أوجه قراءة ما ننزل الملائكة إلا بالحق أب راوي نأسم بن أبي الجود kufi da hamza ibn habib الزيات da kuma Ali bin Ahmad al-Kisa'i su suka karanta ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi qira'a ta biyu ita ce Abubakar ibn Ayyash qira'ar Abubakar ibn Ayyash ko in ce riwaya domin jima rawi ne daga Asim ibn Abdul Jud kufi wato an fi sanin sa da suna Shu'ba yana karanta ma tunazzalul malaikatu illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin sauran qurra'u da suka rige kuma cikin qurra'u sab'a suna karanta ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqqi wa ma kanu idan munzarin to sai mu koma daga baya dai idan muka zo sai fasara sai daidai wa qalu su kafirai suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda yake da'awar an saukan masa da zikiri abinda ake nufi da zikiri anan alqur'ani wahayi domin azzikiru suna ne daga cikin sunayen alqur'ani mai girma ana ce masa azzikiru inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun an gane da haka zikir suna ne alqur'ani suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikir ya kai mai riya cewa an saukar masa da zikiri ma'ana an saukar masa da alqur'ani innaka lamajnun lalle kai kana da halinka abin nufi kai tababbe ne motsatse ne mahaukaci ne haka suka faɗa dan tsabar kafewa ma'ana faɗin su cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikir su ba mu jadda an saukar masa da zikirin ba ma'ana ariyawarsa innaka lamajnun haka suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababbe fiye khatamun nabiyina wa imamul mursalin su faɗa masa wannan bakar magana wannan magana ta batanci wanda ta kai makwara wajen batanci wai ga hujjatu law ma ta'tina bil mala'ikati dan me baka zo mana da mala'iku ba in kunta min as-sadiqin in hadda da kine kamar zo ne ka zo da mala'iku da za su gaskata ka mana wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula aw nara rabbana suna da awar dan me ba a saukar masa da mala'iku da za su rinka zuwa su yi masa su gaskata shi ko su ba da shaida akan cewa manzancin da aka turo shi da shi gaskiya da gwajin Allah ba ya Allah ce ma nunzilul mala'ikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku illa bil haqq sai da al haqq to anan suka fassara al haqq da cewa shine al qur'ani ma'ana in kaga mala'iku sun zo yanzu a al'ummar karshen zamani ba dan ai mata azaba bane irin yadda aka wa adawa da samudawa sai dai mala'iku su sauka dan razo mala'ika jibril ya zo da al qur'ani wahayi wanda ba sa san ji wadanda suka fassara al-haq shine ar-risala wadanda suka fassara al-haq shine al-azabu dunyawi azaba ta duniya irin wanda Allah ke kama kafirai da ita to azaba ta duniya irin wanda ake kama kafirai da ita iri biyu akwai azaba wanda take za a yi wa kafirai amma ba dan a tunkuke su gaba ɗaya a ban kasa ba amma a lallasa su su ji su ji a jika ila da yawan su su mutu waɗansu kuma su karere waɗansu kuma su ji ciwo da targaɗe waɗansu su rasa idanu waɗansu kuma su sami ido gangaren ba abin da ya shafe su dan ya zanto su ɗauki wa'azi amma azaba ta al-istiqsal tun fice al'umma to wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi mata wannan amma al-azabu dunyawi wanda yake gairu musta'sil ba wanda zai tuntuke su daga ban kasa ba wannan zai iya faruwa dan da ubangiji ya ce kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min ilayhi أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون عذابك أكان في العذاب أيدي وأن دنجز رفاقي قوي تكرون قوما وانا عذابك أن دنجز عذاب تهني كيف انت كو جمم مني أبدا انت سيبوتون سبعين سبعين كافرين وانا عذابك an kunya ta su a wuraren yaki da dama da aka yi tsakanin musulmi da kafirai kaga wannan azaba ce duniya jinsi da haka wajen suka fassara ma min nazzul malaikata illa bil haqq da cewa ba ma sun kada malaiku illa bil haqq sai da gaskiya ma'ana in kaga malaiku sun zo azaba ta zo ita amma ba dan su zo wai su ce muku abin da manzo Allah zo da shi gaskiya bane wannan dama kun tambaya ne dan garkure ba dan in hakan ta faru za ku imani ina fata an bayyana wa ma kanu idan munzarin wa ma kanu da dai su kafare ba za su kasance ba na ababan jira idan in sar malaiku suka kasance ku daina fatan in sun zo to ba za a jiraye ku ba kawai kenan azaba ce za a fuskance ku da ita gadan gadan shine ma nunazzilul malaikata ba ma saukar da malaikai amma a kira'ar ma tunazzalul malaika ta Abubakar ibn Ayyad ko riwaya ta Abubakar ibn Ayyad sai zan to ma tunazzalu tunazzalu sun kaga fi ne mudari ne mabni bil majhul sai zan to al malaikatu naibul fa'il amma kira'ar ma tanazzalul mala'ikatu illa bihaq tanazzalu fi ilmi mudari ilay al mala'ikatu fi zamtu shi ne fa'ilan sa asalin sa ta tanazzalul mala'ikatu ma ta tanazzalul mala'ikatu sai aka shafi ta wasan farko aka kyale ta biyu kamar tanazzalul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmi wa ruhu ilayhi yawmi zuwa cikin sura tanazzalul mala'ikatu wa ruhu an gane kaga tanazzal a madadin tatanazzalu saboda fi'li mudari wanda ya fara da guda biyu ne da muka faɗa, ya halatta a shafe ɗaya a bar ɗaya wa ma bita ay nuktibi qad yuktasar fihi alaka ka tamajjid wa ma kanu idan zari, da ba za a jira su ba ثالثا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر للي موني مكتوكد ذكري إن Allah تعالى wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne za mu ba shi kariya shi wannan zikirin za mu tsare alqur'ani mai girma zai ci gaba da kasancewa a matsayin littafin da la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin sabil tsararren littafi tsararre shine wato jama'ar din al-qasim yake cewa dan haka aka kawo jumla ta kimiyya da karshe listilala ala dawamil ibdi domin ta yi nuni zuwa ga dimantar tsaro din alqur'ani ya kana karkashin kariya da tsaro na ubangiji ta ala sabanin littattafan baya su a taura da linjila da sauransu su wannan mutane aka ba tsaron su da haka sai suka ci amana bi masu hufi zo min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada ustuhfizu an ba an ba umarnin ko izinin su tsare kaga sai ba su tsare ba sai suka zo ya hada sunan kana mun ba da mawadi ya kullu ne mutum ma za ku zo wa illam tutawu fa zam kaga sun tattaka ki فريق منهم ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه يعرفونه كذا تحريف bayan da sun riga sun jike to dan saboda Allah ya ba su dadi kenan amma Qur'ani Allah shi dauki nauyin karewa da kansa to anan dan sukan ce ubangiji da Allah ya alƙawarin kare alqur'ani amma ba su ga inda ubangiji ya alƙawarin kare hadisi ina fata mun fahimta to shine Imam al-Bahaqi ke cewa ubangijin da ya alƙawarin kare alqur'ani ya alƙawarin kare shi ne tare da abin da ke fasara shi yace domin zikirin ba shi kadai ke ba zikiru ma albayani akwai zikiri akwai bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas idan aka ce an kare zikirin amma ba a kare bayanin ba to zikirin ya karu ba zai karu bikin a ce an rike gundarin bakin alqur'ani amma fasara ta ta salwanta Allah bai alƙawarin kare ta ba to bakin zai amfani shi kadai ba tare da fassara ba hadisan manzon Allah ko su da fassara da haka ubangiji ta'ala ya kayyaba wa wannan al'umma ya tayar wa wannan al'umma mutanen da suka tsare mutuncin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon tarihin wannan al'umma har zuwa karshen ta ba wanda zai magana face sai Allah ya kawo wanda zai wannan hadisin ya inganta wannan hadisin da'ifi ne wancan kuma da'ifin jiddan wancan kuma mawdu'i ne wancan kuma munkari ne a jefar da a kai shi makabartar tarihi ba ya da amfani an fahimta ko to wannan duk yana cikin tsarewa da Allah ya alƙawarin zai tsare littafin sa إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كانت ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وبنجد ولقد أرسلنا من قبلك في الأولين ولقد أرسلنا هديك من طولو من قبلك تنكا تنكا كيوانا النبي مجرما في الأولين أتكين جمعوا وأن نبيك نفرقوا shiya jam'i ne na shi'a shi'a kuma ita ce jama'a ta mutane ko taro na mutane wanda suke kan ra'ayi daya sawabin ra'ayin nan na addini ne ko na siyasa ai al-firaq al-awwali ne kenan wal idafa min qabil idafat al-mawsuf li sifati an ce shiya al-awwali shiya sai zan so mudaf al-awwali na mudaf ilayhi malaki wannan yana daga cikin idafatu sifa ila al-mawsuf biha kamar a shiyadin awwal kamar na atwal marqud ne amma sai aka ware shi aka mai da shi mudafan mudafan ilayhi ina ba da kuka yin jam'in shi'a jam'in na kalmar shi'a wa hiya shirkatul muttafaqatu ala tariqin wa madhhabi wato kamar tawaga ta jama'a wanda kansu ya hadu kan wata hanya ko wata matafiya min ta'ahu daga kalmar ta'ahu ne idza tabi'ahu idan ya bi unwa ne abuwa ne wa dummu an ambace su shi'a su wadannan jama'u na farko la'annahum taraku dinahum al-qawiyyan dan sun bar addinin wanda yake mai kake wa tafarraqu fi turuq ad-dalal wal bid'ah suka rarrabu a cikin hanyoyi na fata daban wato ba abin da ke hada kan al'ummar mutane sai ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran mutane sun rabu alqur'ani ba wani ra'ayi ɗaya da zai kaɗai ta su a duniya har abada shi yasa babu wata kungiya ta bid'a ba sai kaga tana fada da ita da yar uwarta kuma a cikin kungiya ɗaya ta bid'a kuma sai ka samu rabe raban cikin gida da rigingimu masu tarin yau kuma ana ƙara samun nutsawa a cikin zamani ana ƙara samun raguwa saboda ita bid'a tun da ba ta da sikeli da zai tsare ta ya auna daidai wa daida daidai mudu wani abu ne wanda ba ta ƙayyaduwa da aya ko hadisi da haka sai kowa na faɗin ra'ayinsa idan kana da zafin addini sai ka zafafa a cikin bid'a idan ba ka da zafi kuma sai ka sassauta da yawa sama kima sai eh, wanda ya zaba ba ya gyaran kai idan mai ta sassauta shi kuma da ya sassauta sai ya gyaran ka kai dan mai ka tsara da yawa amma in kuna da sikeli da mudun awo shine ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah to sai ku tsaya daidai kai da ka zaba da yawa dawo kai da ka sassauta dan ta ga zafafa tafi ta hadu a kike kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta gidajen sa suna kiyamul layl ya biyo ta kusa da gidan sayyidina Abubakar yana karatu a hankali sai in ka masa sabri zaka ji da yi je gidan Umar dan Khattab yana karatu tare da taga murya da gari ya waye sai kira shi kai abubakar me yasa kake yin murya karama wanda ba a ji sai an zo kusa da kai sai ki lakada asma'atu man naji wanda ne dan shi ya riga ya ji ba bukatar sai na daga murya sama da kima kai Umar dan Khattab me yasa ka daga sama da kima ka daga murya kowa na ji da gare ta yace li aqrda shaytan wa uqiz al sai idan ku kori sai dan kuma in farkar da mai barci ya je ya koyi sai manzo Allah ce kai Umar dan rage sautin ka kai Abubakar dan kare naka sai aka haɗu a tsakiya ko kazalika da annakum ummatan wa fasalli takunu shuhada ala an wa yakuna ar-rasulu alaikum katiba da haka kullum bid'a haka take ko wani ya kara da yawa ko wani ya rage da yawa ita kuma sunna kullum a tsaka tsakiya take ba a wuce gona da iri amma kuma ba a yin sakaci to haka wannan shine ake kira as-siratul mustaqim kuma Allah ya alƙawarin matukar mutane suka rabu da shi kansu ba zai hasu ba har abada fa in tawallaw fa inna ma hum fi kitab fa sayakfikuhum Allah wa huwa samiul alim in dai mutane sun rabu da shiriyar manzon Allah to su a karan kansu kansu ba zai hasu ba har abada zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin bayn Allah ya saukar da littafi da gaskiya wanda ke son kansa ya haɗu sai su haɗu karkashin inuwar wannan littafi mai inuwantu da inuwar alqur'ani mai girma mu shiga karkashin lema babba ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke na mun riga mun huta da sabani mun huta da rikici mun huta da dukkan wata tashi tashi amma da zaran muka bari ke dan yawa da hankulan mu muka rabu da qur'ani muka rabu da hadisi muka bi wani nan zata leme ne muka bi wani can zata jimani to babu yanda za a yi a biyar وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله saboda ita bid'a ba idan ka kirkiro na ka sai yafi sai wannan kirkiro na shi ma sai ke yafi da wata hujja zaka kafa masa naka ne yafi shi da wace zai kafa ma naka yafi amma ku duka kuna da dama ku sai manzon Allah yafi to ku kyale na kowa ku bi manzon Allah dukkan ku ba wanda ya ni akan akan ta manzon Allah ba ne duka shugaban kowa da kowa ba ne sai da wani da amma idan an zo kai shugaban ka da kike girmawa shi yafi a wurinka ni ma na wanda kike girmawa shi ba a wurina shi ma wancan haka da malam alif da malam ba'un da Sa'un da sa'un da har zuwa karshe kowa yana da malamin da yake girmamawa amma dukkan malaman mu yake shugaban su gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mu yanka hiya wato kungiyoyi da kadar sanna min kamluka fi siyaqil awwalin wato ainihin mun turo a cikin kungiyoyin mutanen farko ko jama'an mutanen farko an turo musu da manzo wa ma ya'tihim min rasuli babu wani manzo da ya taba zuwa al'ummar sa illa kanu bihi yastahzi'un fa sai sai kaga suna izgili da shi suna wargi da shi kasbihi za'i qaumika duka kamar yadda kai wannan manzo mai girma mutanenka suke izgili gare ka wa hadha tasliyatu lahu sallallahu alaihi wa sallam wannan kamar lallaci ne da kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk abin da za a faɗa masa yau a ce masa ya ayyuhan ladina nuzila alaihi dhikra innaka la majnun abu da abin da za a faɗa an faɗa wa dan manzannin a baya ma yufadu laka illa ma tarkila bi rusul min qablik inna rabbaka وبعثنا في مدرسة وذو عقاب ثالثا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد قلت سنة الأولين كذلك كبرهك لنسلكه مثل جدد في ونن القرآن أي مثل إدخال الاستهزاء الذي هو ولي التكذيب irin yadda istihza'i da izgili ga addinin musulunci ya yi kaka gida a cikin zukatan kafirai wanda abin da ya haifar da ingilan nan shine kare ta manzo to kamar haka ne nasluku ko muke fitar da shi wannan istihza'i fi qulubil a cikin zukatan kafirai a duk tarihin wannan al'umma tun daga farkon ta har karshen ta ma'ana duk inda kafirai suka zaga suna izgili ga alƙur'ani suna izgili ga hadisi malam ya fasar anan nasluku abinda aka shigar din matsayin shine wato istihza'i din izgilin Allah ce muna shigar da shi cikin kulubul mujrimin wadan suka ce da damir yana kodawa zuwa ga yana komawa zuwa ga azzikir da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra ma'ana sai zanto kazalika nasluqu kamar haka ne muke shigar da alqur'ani mai girma jin cewa ba zantan da yake jin cewa ba zantan da yake ta fuskar fasaha da balaga ba hukuncin da yake adal ba labarai da suka kai na ka zama gaskiya wannan mun shigar da cikin zukatan kafa kun yadda cewa lallai alqur'ani da garba dole amma da zan so ka abin sun da ba wai magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku da haka Allah madaukakin suke cewa fa innahum la yukadzibuna ka walakin az-zalimina bi ayati Allah jahadu a cikin zuciyar su a ah, to an ce su kawo kusan kusan alqur'ani sun kasa kawo ku kawo aya goma irin sura goma irin sun kasa ku kawo sura daya sun kasa to ba ya kamata sai ta cewa lalle wahayi ne wajen Allah ba don in zance ne irin wanda manzon Allah ya kera daga bakin su kamar da suke faɗa a yi suma mutane da suke kera zance da fasaha irin ta amma tun kusa kata ya zama zance na ubangiji a zuci lalle sun sallama wa ayoyi ne na Allah amma a tare ba za su iya bi ba saboda za su rasa girma za su rasa mutunci za su rasa mukami da su ake bi yanzu dan da za su su goni shine babban matsala نخلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به بلا تبع إيمان بالسبا كاد سياق الآية نانون الذي نسلكه القرآن يكذب دم جناك لا يؤمنون به كاد يكون مزاد القرآن وقد خلت سنة الأولين بلا تبع إيمان بالقرآن با وتسوك فري ولجنس لنا كافرين ألا يتم ذات إيمان با su ake nufi a cikin faɗin Allah ta'ala innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب أليم ولهم بولي لك فريد الله يا رجا يا زلمة إلى من جيبه بشاوة بلا إيمانهم لا يؤمنون به بذات الإيمان به با وقد خلت سنة الأولين حقيقة سنة الله كما تمتع نمبر كوتا لك أتاك باتا منين سنة الله أي سنة الله فيهم من تأذيبهم سنة الله تحقق واتو وتوجن أذب تد وجن بسنة كرية من ذا الله بتكذيبهم أنبياءهم أسنتير يدفت كرية من ذنبهم وأنباهم wa haula in sulhum su ma kafirin yanzu suke karka manzo Allah kamar wadannan da farkon ne shine kada khalaqtu nasul awwal kamar da Allah ya kada bi ali fir'auna wal ladina min qabl kamar yadda aka yi wa mutanen fir'auna da wannan suke kafin sun yi kaza sun yi Allah da ya ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسؤولون وبنجي تعالى يكي سوى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء da ake za mu buɗe wa kafirai wata kofa cikin kofofin sama suna shiga a ciki domin abdulul wanda shine basarin kalma yana nufin yin abu cikin yini kamar daga tudowar rana zuwa faduwanta idan aka ce zalla fulanu qa'iman zai ya yi ne a tsaye kenan fa zallu amma abin da ake nufi kimanta inda za a bude musu wata kofa daga cikin kofofin sama su yi ne suna shiga su fito su shiga su fito ko ma a ce ta dimanta haka an barta a buɗe, ya waɗanda suke cewa sai an buɗe sama mala'iku sun sauko to ga sama an buɗe ba ma mala'iku sun sauko ba kuma ku zo ku shiga ku gano me ke ciki inda za a buɗe musu koma fa zallu su diman tafihi cikin kofar nan ya arzuna suna hawan wata mata takala su hau su sauko la qalu wallahi da kan sun ce inna ma tukirat absaru ai kawai an riga an timotar da gannan mu ne sihiri akai mai a wata kira a kira'a tukirat absaru an riga an kulle basiran mu ne ba saman mace ba aka tsafi ake basiran ba aka daure sai da mun kasa gane ne tukirat absaru na kira'a ibnu kafir amma tun kiran abu sabu na ma'ana an riga an abin nan kamar an tuhidda da mu kuyyar kukuruna wato an riga an wata da an sunna mu da basiran mu wallan an kawo masrurun bari dai mun mutane ne waɗanda aka tsafe ai sahara muhammadul kukuna haka zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa zukatan su ko hankulan su wato su kama kalu inda zuhuri dai min al-ayat kamar da dama sun tawo fadin irin wannan zance a wani bayyana da ayoyin su da cikin ayoyin da Allah ke ba annabinsa na mu'jiza أي فكأنه سكرت أبصارنا لا عقولنا ونحن وإن كنا نتخيل بأبصارنا سكتي أي كما أرجع أن كل جنمني ko an riga an sai da gannan ba wai an kulle mu ba domin ko da ku gaji na takhayyalu bi absarina hadhihi al-ashya ka sama ko da yanzu gaji ana turanta mana shi na takhayyal ana turanta mana cewa gaji an kauce mun hau sama a ganin idan muna ganin haka amma a hankalin mu mu mai kada wannan ba lallai shi ne kawai aka manta shi an gane ko la hadi ta lahu al-amri ne da bai da hakika thumma qalu balna nakum masfurun kace sai balna nakum masfurun ka annahum abrabu an al-hasr fil absari kamar wato ba wai hankulan su ko bazira su kadai aka iyakan bi ta ba sai sun gasa da wutan daidai a'a wa qalu bal jawaza zalika ila ugulina abin bai ma shafi to kadai ba har hankulan mu ba ya an gane ku bi sihirin sana'ahu lana saboda wani sihiri da ya mana ayyin na adama imanihim bai su da adami da la'ilihi suna nufin cewa rashin imanin su ba wai dan dalilai na imanin babu su bane wa laysa yamna'uhum an al-imani an al-mala'ika la tanzilu fa tu'uduhum ila as-sama' ashaddu bilalatan wa altaqu bihim min nuzul al-mala'ikati wa innama hum qawmun mukadiruna bila mubalatin bil-haqqi wa sai wannan abin da ke nuna wa tsananin kan su ta yadda sun kai matsayi na bijirewa da kafar cewar da da a ce za a buɗe masa sama su shiga da sun ce ai wannan sihiri ne ba daidai bane ne da sun ce ballan da kawai masu huru salafi ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة موسى في السماء أتكن سماء بروجا wato burji burji daban-daban alburuj jam'in alburuj suna fassara alburuj da cewa ganuwa babbar ganuwa a wata fasarar su ce ana nufin wato ainihin tsoro babba dukkan wani gini da ya kasaita ta fuskar girma da tsawo ana ce masa burj kamar yadda ganuwa da ta da gari ko ta kewaye unguwa ana ce masa burj Allah ya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada ko da kuna cikin waɗansu danoyi masu ƙarfi ko kuna waɗansu gidaje da aka zagaye su da doguwar katanga da wayan lantarki katangar mai tsawo mai ƙarfi ko kuna cikin wani gida na sarauta na kasaita ga ɗan tsaro mai ƙarfi ba dai abin da hana mala'ika mutuwa shiga ke ɗauke da yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mutum da haka ana fassara al-buruj da cewa wato gini wanda yake babba ana fassara al-buruj kuma da cewa manazilul qamar wato masaukai na wata an gane ku ja'alna fis sama'i burujan mun sanya masaukai na wata ko masaukai na rana rana na bin masauki masauki wata na bin masauki masauki ko wanne irin nashi a sararin samaniya shine ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha kuma mun kawata sararin samaniya din mun kawata ta da mai da taurari lin nazirin domin masu zura kido su gani za su ga taurari ababen mamaki ababen sha'awa a sama وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها قوم قري في سما من كل شيطان daga kowane irin shaytani rajim wato wanda yake la'anan ne ko korare daga rahmar ubangiji dukkan wani shaytan da yayi yunkurin shiga ubangiji ya riga ya tsare ba zai samu shiga ba illa man sam'a sai fa wanda yi yunkurin ya sato zance cikin zantukan mala'iku fa atba'ahu shihabun mubin shihabun wato wani yula na wuta tauraro mai aman wuta atba'ahu zai bi ki riske ki akan ce tabi'ahu akan ce asba'u a larabci an ce tabi'ahu tabi'a fulanun fulanun wane ya bi wane ya bi amma ba lalle bane in ya riske ko in ya same shi ina ya bi ya bi amma bai same shi amma idan aka ce atba'ahu ya bi ya kama shi lalle bai ya bi ya kama an gane ku shi yasa aka kasanta malami mai kin gaskiya da cewa fa masaluhu ka masal shaytan ka masal kada ka inta lil alayhi la ta'dur kafin a kai nan gurin da aka ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin atba'ahu shaytan da ke ya bi ya kama shi ko bai kama shi ba ya riske shi a hannu sai yadda shaytan ya sarrafa shi zai ya je karkashin gwamnatin shaytan sai yadda shaytan ya bi ya aje ilimin sa a gefe guda sai abin da shaytan ya ce masa an gane ku to da haka duk wanda ya yunkurin hawa sama ba ba a hunki habu mubin sai wani irin yola na wuta ya bi wanda yake mubayyana abin nufi an sanya waɗansu irin taurari a sararin samaniya wanda suke zama tsaro gare ta duk wanda ya kokarin da ba zai samu damar shiga ba an bai ta ko da ko wannan taurari sai da aljamu da kansu ke cewa wa inna kunna naqaudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu kihaban da muna da wurare da muke zama a sama muna saso maganganu na mala'iku amma duk wanda ya kokarin hawa ya ji ya dilla mu shihabar rasala zai samu wani tauraro mai amon wuta rasalan yana tsaye yana jiran su kawai an fahimta ko wato dan a kare wahayin da za a turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi ya ta bamban da maganganu na bokai don da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa idan ubangiji ta'ala ya sanar da mala'iku wani bangare na wahayi na abin da za a zartar a duniya na mutuwar wani ko rayuwar wani ko daukakar wani ko kaskancin wani Allah yana biya wa mala'iku labarin abin da za a zartar a yi ne ko a gobe ko a jiji lokacin da aka faɗa musu wani bangare na wannan labari mala'iku sukan sauko sararin samaniya wani hadisi ya nuna akan gajimare akan girgije suna yawo wani hadisin yake sararin samaniya suna tattauna irin wannan zantuka a wurin to aljanu kuma wani na hawa saman wani wani ya hawa saman wani har su kai can sama inda za su iya sato irin wannan labarin labarin cewa yau matar wani za ta haihu kuma na da namiji ne labarin cewa jiya an sace motar wani labarin cewa jiya yan daba sun shiga gidan wani labarin cewa jiya an yi ta'addanci ga wani ko gobe za a aikata ko wani a makamanta haka irin wannan labarai mala'iku suna tattauna a tsakanin su idan aljan ya ji sai ya sato wannan zaki da ya sato wannan kalma ta dai sai ya faɗa wa na kasa da shi na kasar shi ma ya faɗawa na kasar shi na kasar shi ya faɗa kasar shi har a zo na ƙarshen ƙasa a duniya a ƙarshen ƙasa daga nan ƙasa shi wanda aka faɗa shi kuma sai ne malamin duba da yake ta'amuli da shi ko malamin tsibbin da yake ta'amuli da shi ko bokan da yake ta'amuli da shi sai je faɗa masa wannan zance na gaskiya guda ɗaya amma kafin ya faɗa masa manzo Allah ce sai ya takuda da ƙarya ɗari to wannan ƙarya guda ɗari wadda a ciki an lullube gaskiya ɗaya da ita da ita ce yan tsubbu suke ribata mutum wani lokaci su faɗa abu ya zanto daidai sai a ɗauka cewa sun sani ne aljanu da suka ji suka faɗa mu amma su sani ba kafin su faɗa guda ɗaya na gaskiya sai sun faɗi ƙarya nawa ɗari idan haka aka haramta zuwa wajen boka ko malamin tsubbu dan saboda duk abin da yake sharrin sa yana da rinjaye cikin musulunci ana haramta shi abinda kuma alherin su ke da rinjaye ana ne ana halatta shi ka'idar ce shari'a ba ta yin umarni sai da abin da yake maslaha ne tsantsa gaba da baya ko kuma maslaha ne ta fuskar rinjaye kamar yadda ba ta hana mutum abin da yake sharri ne tsantsa game da baya ko kuma sharri ne ta fuskar rinjaye ko da akwai bangaren alheri ɗaya duk kuɗin nan a ciki amma ta kara ko rinjayen sharri shi shari'a musulunci yasa aka ce yasa alunaka an musamman da maikul kul bihi ma ismun kabirun wa nasu min zabi ce wa ismuhu ma akbar min nafihi ma an ce wa manafi'u lin nas wa manafi amma tare da haka da karshe aka zo aka ce gaba ɗaya an riga an haramta إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه ما ما فيه من المنافع فاجتنبوه لعلكم تفلحون tare da dukkan manafi da tunda ba su da rinjaye sharrin ya furin jaye zunubin ya furin jaye ina fata an fahimta to haka Allah to da aka yi nufin tsoro manzo Allah sun aka sa tsaro a sama sai da mala'iku duk abin da suka taho da shi na wahayi ba wanda zai sato wannan magana har sai mala'ika ya zo da ita wajen manzo sallallahu alaihi wasallam domin inda zai iya yi wa wahayin da aka yi wa mallan Allah wani mala'ika zai faɗa aljan ya sato daga sama aljan ya sato daga wurin mala'ika ya zo ya faɗa a ƙasa to da sai a kasa gane tsakanin annabi da malamin duba tsakanin annabi da Musa amma sai Allah ya sa su ko da mala'iku sun taho da wahayi ba sa tattaunawa da wahayin da yake da Qur'ani ne zuwa ga manzon Allah wahayin da yake na shari'a irin wahayin da suke tattauna da shi wanda ba manzon Allah ya turo su da shi ba a wahayi ne na labarai Allah ba su labarin kaza ya faru ko kaza zai faru ko za a saukar da ruwa ko za a yi kaza shine suke tattauna wani lokaci wato aljanu su zato su to irin wannan aljanu an sanya tauraro da suke tsaro a sama to dama taurari din nan kamar da hadisi ta cikin bukhari ko riwaya daga katada yake cewa amfanin su kuma da alqur'ani ya faɗa amfani na farko zinatan lis sama ado ga sama amfani na biyu wato rujuman lis yatin su rinka kai farmaki ga aljanu amfani na uku alamatin yi ta dabiha alamomi ne da ake shiryuwa da su ake amfanuwa da su ina fata an fahimta ne fata ba wuce abu mubin sai aya ta kusa da karshe da zamu tsaya kan sai Allah ce zai والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ubangiji ce wal arda ita kuma kasa madadnaha mun miƙar da ita ma'ana mun shimfiɗa ta ba mu kyale ta a tura a dunkulauri guda ba wa alqaina fiha rawasiya mun jefa duwatsu a cikinta da suke zama mata turaka wal da autadan wa anbatna fiha mun tsiras fiha a cikin ita kasa din min kulli daga dukkan shay'in wani abu mawzunan wanda yake aunan ne kayyadadde ko wani irin abu da ke cikin kasa ubangiji ta'ala ya auna shi ba har kawai abin ke faruwa bisa ga rashin dace ko rashin tsari ba kawai abu ya faru a'a kowane irin abu aune amfanin gona da za a kowace shekara a kowace kasa a kowace gona ubangiji ya riga ya kididdige shi ya kaddara shi za a noma tan kaza na abu kaza za a noma tan kaza na abu kaza a kowace kasa a kowane na fiha min kulli shay'in mawdu waja'alna lakum fiha ma'ay kuma mun sanya muku fiha a cikin kasa din ma'ay ababai na rayuwar dangin abinci da dangin sun wadanda su ma ba su iya arzuta su mun sanya muku man lasu lahu bi rizqin wadanda suka ce dabbobi an ambace su da man jawaza in ba haka man tadullu ala al-ukala amma ana amfani da man ko da ba da al-ukala wadanda suka ce a'a ya shafi ku yankin ku da dabbobin ku wanda arzikin su ba a hannun ku ba a hannun Allah ke yadda Allah san ya hukuma ai haka su ma dabbobin ku da bayin ku da ku yankin ku su ma ya sa muku ne ma'ai daga cikin kasa Allah shine ke kula da kowace halitta a banku وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب الله. كما أتمنى nan saboda yau. tafsirin da zai tsaya ba don lokacin yayi ba amma saboda akwai sakonni da ake so a isar zuwa ga yan uwa musamman saboda al'amura da suka faru na takaici da bakin ciki a unguwar kofar wabbai kwanaki uku ko hudu da sauke tun daga lokacin da bala aminu daurawa ya fara karantar da littafin muwatta na imamu malik ibn anas a masallacin abdurrahman ibn auf daidai kofar ofishin wakilin gabas a unguwar kofar wani bai gaba gida alibi ta kullahi tun daga wannan lokaci aka rinka samun matsaloli da waɗanda suke ganin karatun su bai mutu lokacin da duk aka tashi daga karatu aka samu ya fage sai a kan hanyar masu zuwa karatu ta komawa gida a jefe su anan a jefe su anan amma abin ya yi tsanani ya munana daga ranar litinin ranar da na yi karatun littafin umdatul ahkam hadisi mun karanta ne hadisin manzon Allah ba ko ba ko hadisi ba hadisin inna wala amalu bin niyyat gaba dai darasin akan wannan mutum darasin bangare biyu ne a wannan rana bangaren sa na farko bayani akan shi ne littafin Abdul Ghani al-Maqdisi bangare na biyu bayani akan hadisin inna wala amalu bin niyyat ke bayan an tashi duk jama'a sun baje irin na karshe karshen nan akan hannun su komawa gida musamman wanda suka biyo sanan wajen kasuwar kurmi da aka samu wadansu yan iska ba ta gari yan daba suka rinka bin mutane suna gefen su waɗansu ma an ji musu raunuka waɗansu man gano cewa yan unguwa ka gane waɗanda aka ji mai cewa har ma an ji an dubo su waɗansu kuma har yanzu mu ji labarin wani hali to saboda waɗannan ababai da suke faruwa a cikin waɗannan yan kwanaki da a cewa ya dace a isar da sako na musamman ga yan uwa tare da ni a yanzu akwai babban malamin mu malam Ibrahim Khalil sannan kuma akwai babban malamin mu na biyu shine malam Abdullahi Usman salih Pakistan Abdullahi salih Usman Pakistan limamu masallacin Juma'a na Turbi Sala waɗanda za su za mu dan tattauna a takaice ɗaya bayan ɗaya domin a isar da sakon da ya kamata a isar na me ya kawo wannan matsaloli ko mai na aka nufa ko me abin yi nan gaba ina abin da za mu ji daga bakunan waɗannan malamai insha Allah a wannan abdullah salih a malam ibrahim khalil insha Allah Thank you. بسم الله yawa da a yau suna da an magana ta kuma kusan dukkan su sun san abin da ya abu a ranar talata da litinin waɗannan abubuwa da suka abu sun abu ne a kan wasu mutane waɗansu sun zo karatu wani kuma zo karatu ba sun yi shigewa ne misali kamar wani ke da fafa wanda aka fasa masa kuma tunta aka tsage masa shi da wani sun zo karatu ko misali wani mutum wanda yake akan maje da matsala ta wanda aka tare shi aka shirya masa fatan kuma tunta gaba ɗaya wannan ba zai ne wanda yake yanzu ya yi hasarar mashin din za su yi hasarar dubu takwas sannan akwai wani yaro wanda yake ya rubo alƙur'ani zai tafi karatu wajen mana a makaranta shi ba aka tare wani shi ba shi karatu ne su sannan kuma akwai da sun zo karatun nan sun waye da sun samu kansu an tare su a wuya wanda kusan su mutu jama'ar da aka tsara waɗanda suke rayuwar suna cikin hatsari Allah ke san kamar yadda maliki ya mun cewa wasu mutane an san inda wasu ko ba su da su domin wasu sun bazu da kuma da abu wani mutum kamar da ke bani labari ma da cewa dan kawai Allah ya sa an gani da kyalfi shi ne aka ce to kuma da yawa idan an yi gudu yau kamar da waɗannan abubuwa sun amfani da su ne kuma sun amfani idan ga wanda aka yi abin da kama ma da ita ce jariya kawai to sannan kuma in an ce ce ne saboda an yi karatu ne to na talata kuma ba shi ganin abin da ya amfani da litinin alhaji yusuf abdullahi ya tafi wajen mara da daurawa ya gaya masa cewa kada ka yi karatu saboda kuna to ga ai ba a karatu ran talata sannan kuma wasu da yawa yan unguwar ba su ma san me ake domin a yanzu mutane ne waɗanda suka zo suke waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa da suka abu sun tare hankalin mutane da yawa kuma sun samu fassara da yawa wasu mutane sun fassara cewa yan daba ne suka zo suka wannan wasu mutane sun fassara cewa taro da aka yi ranar asabar maganganun da kalili ya yi da maganganun da kalili ya yi su suka jawo wasu mutane sun ce gwamnati su suka hawa su ce muka cewa ba daidai ba ne bugar waɗannan zantuka su dinga yawo alhali kowane mutum da fassara abin da ya kamata ba wannan ya sa malamai na ahadin sunna suka yi suka tattauna waɗannan abubuwa da suke asuwa kuma ya zama da labudda a yi mutane bayani don kada abubuwa su sanin kowa ne tun daga lokacin da gwamna ya fito baki ne yake za a yi shari'a musulunci da ba sa son su gane gida abu wanda kuma ke zuwa gida musulunci sannan kuma lokacin da aka ce wanda gaske ne gwamna ya zo ya ce za a yi shari'a na aka taro a gidan gidi na laraba wannan ma ya sake sa waɗanda ba su son shari'a nan sun sake hasu to da kuma aka zo aka ce ya sa hannu a kan cewa za a yi shari'a musulunci nan da kun ji an sa malamai sun je sun zauna sun musa, waɗanda ba su san shari'a musulunci nan sun haɗu daga nan kuma aka zo aka ta kage yau a ce da wani ya ce za a ba a ce da wannan kowanne ku ya ga irin shirin da kuma da aka zo aka jiki ya da dangi aka zo aka ce da zagi gwamna da yawan abubuwa ko misali kuma abin da ya shafi matan shafi wanda aka zo ɗan iska suka yi rigimar wanda har wa'yansu ma sun faɗa an faɗa wani kai cikin su waɗannan abubuwa ne waɗanda suke suna da cutar kuma akwai zalunci a cikin sannan kuma nau'i ne na rusa shari'a musulunci kuma abu ne da ake yin su saboda a ga cewa shari'a musulunci nan ba ta aikata a kanu kuma a ga cewa duk wani wanda yake da sha'awa akan shari'a musulunci nan ko a ina yake ko ya rasa rayuwarsa ko ya rasa wannan su ne abubuwa da yi. sannan kuma bayan haka wannan shari'a musulunci nan mutane waɗanda ba sa son sun fahimci ta tashi daga sha'awa ko su ta zama a cikin wanda kowane mutum yana cin cewa ba zai rayu rayuwa da kyau ba zai jira kowa ya gamsu da haka da ka wannan fahimtar ta sa waɗanda ba su da musulunci nan su shigar da su jini da bane wannan taron da malamin da suka yi sun yadda akan cewa a zo a miki bayani wanda za ku fahimta wanda za ku gane waɗanda kuma za su kawo zaman lafiya a cikin al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi da ake ya ita haki cewa shaytan ya iya yi kauna ba za a bauta mata a cikin wannan kasa nan yana magana kan ba amma kuma yana sa rai cewa za a yi masa biyayya akan waɗansu abubuwa na ayyukan da mutane suke ganin sauka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake na ban muku abin da in kuka rike shi har abada ba za ku fadi alqur'ani da hadisi sannan kuma yake musulmi dan uwan musulmi ne yace ko musulmi gaba ɗaya su dan uwan juna ne sannan yake kuma kada wani ya gane kada wani ya taɓa dukiyar wani ya tsara sannan kada ku zo ku dinga cikin junan ku da haka ba daidai ne musulmi zama sun tashi suna cikin junan ko suna cikin junan ko suna tsarin junan ba daidai ba duk wani abu wanda zai kawo cikas da tabbatar da shari'a musulunci a wannan ƙasa ta kano wanda kowa ya yarda in aka tabbatar da shari'a musulunci a kanan nan to mutane da yawa a cikin najeriya za su shari'a musulunci ko sun kaci junabin najeriya ko dukkan najeriya idan aka wannan ya samu da ba a rasu suke haifar da idan aka malamai suka san cewa ya kamata a zo a yi musu bayani domin ba dan wannan bayan da aka ce a zuwa ne ana jan bayani da kuka amma saboda ku san cewa dukkan wani malami wanda yake da a sunna a wannan gari ya yarda da cewa a yi mutane bayanin da ya dace da haka aka ɗaya gomu ta gomu motsi ɗan gomu zo ga wasu da muka bayani don kusan cewa ba ra'ayin mutum ɗaya ba ba kuma shawarar mutum ɗaya ba shawara ce ta duk wani malami wanda yake ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shawara ce ta duk wani malami da yake ganin cewa shari'ar Allah suna sunna annabi ce ta sama ko amma dan haka ba malam Jafar ya yi miki bayani domin malam Jafar a cikin mu kamar malam Jafar ya mota ne a da wai yake da yawa mutum malam dan ɗan mota tun da garin da yake ba a yi wani malam da yake ba sai mana ja malam tijani ni ga sai na su karatu na san karatu yana magana da fasaha da zalaka ba sai ya yi ilimi ya shige da shi ba kamar da ke malam dabar ba sai ya yi kullu da shi ba sai yi da zaga san ka'a ne to amma dan mu san cewa gaba ɗayan mu muka haɗu a kan wannan ra'ayi kuma a kansa muka zo mu yi bayani ya ka aka waye ga yadda ce shek imam malam na pakistan cikin yanzu. ni kuma ya zo cewar mu zo ku san cewa gaba ɗayan mu muka haɗu kuma kamar yadda kuka amsa kira kan kuka zo waɗansu sun abin da ya ban da'awa na kai yana baki a kan al'amuran da ya amma yau a ce mutane dan su ji alheri a wurin alheri a ce mutum ya mutum azhar ko da aka ko kafin wannan dan ya zo da addini dama annabi ya ce mini baya gajiya da shi addini ya da addini wannan ya faranta mana ina da dadi dan da wani shi da ba din ba ba ko shi da ga mu ya auto bin afani din ba ba shi sha take wannan abin da yake ya shi take wallahi da lalle nabi wahai ne da fara cewa she wato mutane za su amsa kira wanda din yake ganin ƙarya da gaskiya wanda kuma din yake ganin mutane ba za su amsa kira ba ta san kuma za su amsa kira lokacin da za su amsa kira na ji daɗin wannan da ni ya kamar ce sai na yau magariba a kanar kuma ce yau bari in je da wuri sai a kakar ka wuri na ko zo da wuri kuma na irin bakin da mutum dan ka Allah ya muku albarka a yanzu da da rahmar a akan abin da malamai suka ce a gaya muku wanda da kuma malamai suka ce abu na farko ku zama cikin wannan biyayya dan dai ne ku san cewa kada mutum ya aikata abin da ba shi malaman suka ba lallai ne mutane da matakin biyayya da ɗaukar da'a a ka da kuma sanin girman malaman addinin musulunci sun sun karanta shi sun san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a maka shekara goma sha uku ƙasar da ake girmama shi aka ce da shi al'amin saboda ƙauna da yarda amma ba waye da aka zo aka kishi aka cin kinshi mujiyarsa habbazin habbazin aras aka zo aka yanyanka bayansa ko kuma ka tsakala masa ta baya annabi ce da an mutu wulakanci duniyar nan an wa bilal an wa abubakar an annabi an wa duk su usman bin mutum yau musulunci nan wajen hakurin da biyayya da aka yi da ban a wancan lokaci shi mu kuma har abada annabi sallallahu alaihi wasallam wannan biyayyar da suke da hakurin da suke da tsayawa da suke akan manufa da shi wanda suke ita ta kawo mafsa na musulmi da haka hakuri da yin zuwa da biyayya kan tsari ba ta kayyade mutum daidai da ba ta kare yanzu misali american da kuke gani latin america waɗanda musamman yake latin america ba southern america south america yake latin america nan kuma yake wani to lokacin da aka waye gari ya zama na america tun daga mexico har zuwa argentina suna karkashin hispania a wannan lokaci sun sha wahalar da ba a taɓa cin wahala da wulakanci da mulkin mallaka irin yau mai suke america wai kuma kudin wai ke tsoron ta kai asar da haka wannan barama ku yi hakuri ku jure kada ku damu wannan nasara tana nan a hannu kuma ku Allah yana tare da kuma yana son kuma yana da ku domin ku kuna san abin da annabi ya yi kuma kuna sa annabi da ta har abada Allah yana tare da da ku yi hakuri ku yi biyayya da ku kuma ku ku ne malamanku ku yi biyayya da ku kada ku saba sai abin da suka saba ba za su sa su akan abin da baki Allah ya yi sai abin da Allah ya yi da haka kada wani mutum ya yi gaban kansa ya je yi zage zage ko ya tada tarzoma ko ya wuta da yin ba ba a da shi abu na biyu lalle ne mutane dinga yin alƙulu a masallatun dinga yin alƙulu a masallatansu kowane mutum a masallacinsa ya yi alƙulu ya kuma yi addu'a Allah ya tabbata da shi duk wani wanda yake da wata manufa ko wata dama da yake sai wata farda Allah ubangiji ya hukunta shi hukuncin da yake ya dace da wanda yake cikin addini hukunta da ku da alƙuri abu na biyu abu na uku shi da ku ci gaba da nuna wa mutane kan shari'a da ganin girmanta da kuma san a ga an tabbata ta a kowane ku ci gaba da farfaganda da yaɗa magana akan shari'a da wayar da kan mutane kan wannan shari'a na mutu. abu na hudu ku tsaya ku ga cewa kun wayar da ƴan uwanku a kan siyasa kun fahimtar fitar su a kan siyasa in lokacin da ɗaya ya zo su zaɓi wanda ya dace su fahimci siyasa su taimaka a harkar siyasa su shiga cikin siyasa nan kuma su kudin sai a ransa a kan cewa ne za su yi zaɓe na mutum ne kinki lokacin da zai abu na biyar shi ne ku zama jarumai waɗanda in da ƙarin na humul nasu inda nasu ta rage wa wani kuma ba za su da wani mana alhamdulillah ku tsaya a kan wannan wannan shi ne abin da ya kamata ku yi kuma kada mutum ya yarda ya manta da ubangiji ya ce wa ulul amri minkum ulul amri minkum din nan kamar da malamai suka fasara malamai kada wani mutum ya yarda ya da malamai kada wani mutum ya yarda ya kankare malamai kada wani mutum ya yarda ya biya da malamin sa shi ne wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam malami shi ne halifa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cewa Allah ya rahama ta halin suna halibobin da su da aka lalle ku biyayya kuma kwata kunne ku fahimci abin da malaman nan za su kira kada mutum ya zama cewa ana magana da hira ina wani da hira da a waye gari a cikin magana da ya ci ka fito ka samu da haka rabin ku kuma kada wani mutum ya dauka cewa wai malaman nan ba sa jin zafin abin da ake suna jin zafi suna jin zafi suna jin takaici kuma su kansu yadda muke jin zafin na tsaro ku tsalle kuma haka ake dandamne su a kan cewa yadda su suke jin zafin ya nan domin na farko suna ganin cewa Allah ya fi nake su gaskiya ta zama wahala sun fara da zama sharri kuma sannan suna neman alheri a yi yad'uhum ila jannati wa hum wani ila nar ne da wannan ba a yake ba ta kare ba ba a yi da kawo kan. a duk ne ne da nar na da mutum da su duba ba to waɗannan bayan Allah suna yin abin da yake amma ba daidai bane wani mutum da zai yi ko ba daidai bane mutum ya zo ya aikata wani ba shi ne ke da idan mutum yana son ya nasara a kan Allah to ya Allah ba zai taimaki mutumin da bai Allah ba zai taimaki mutumin da ya saba kan Allah ba zai taimaki mutumin da ya san Allah zai taimaki naka tunda ya ce wa kana haqqan ya na kan mu'mini ya ce tilas ne a kan mu mutum mu'mini Allah ya ce tilas ne ku mu'mini ko me ne ku ba ku ji da Allah ya ce tilas ne ke mutum da da ku saurari abin da malaman da za su iya muku bayan mana su da yi bayani kuma mana da ba zai kare bai ci bayanin sosai kuma ku isar da shi ga wanda bai ci ba wanda kuma shi zai da wani ba idan wani ba da gaske bai an fahimta ko kuma Allah ya saka muku da zuwa zuwa da wuri Allah ya yarda da ku Allah ya sa ku cikin bayar da waɗanda ya fito a duniya Allah ya sa ku waɗanda ya samu da ku da dadi ku dare da rana assalamu alaikum a yanzu kuma wanda zai kara mana jawabin shine malam Abdullah Salih Usman Pakistan malam da kuma Allah ومن تجاوز الانسان الى ربه alhamdulillah malam ibrahim khalil ya riga ya gama bayanin yadda ya kamata a bi wato sakon sai dai a yi masa sharhi domin tabo wasu jawani da ainihin bai tabo ba amma dai ainihin wannan shi ne muhimmin sako wato kullum babban cin kuma babban abinda? yake batawa wanda yake damuwa ko yake bakin ciki da kafuwar shari'ar musulunci shi ne tsayawar mu akan ainihin manufanmu ta neman wannan shari'a ta kara bukatar kara kuma kamar yadda malam ya faɗa kowanne mu ya san matsayin Kano a Najeriya duk an kusa lura a Najeriya nan gaba daya inda aka ce an kafa shari'a musulunci ko da jihar Zamfara to ainihin a cikin garin a cikin jihar ba a tada hayaniya a kan waɗanda suka goyi bayan shari'a kamar yadda yake faruwa a ainihin wannan jihar saboda irin tasirin da wannan jihar suke da shi a ƙasar gaba ɗaya da yadda duk abin da ya tabbata a nan kamar yadda a cikin karin magana ke cewa ko da ne ka zo kano an fi ta to haka ɗin yake a kowane ɓangare na rayuwa to da haka nan mu tsaya a manufar manufarmu ita ce babbar nasarar mu wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbata mana da ita to hankalin mu zai kwana. abubuwa da ma ta faruwa irin wannan amma Allah ya riga ya alƙawari ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastaqlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi ارتضى wala ولا min ba'di بعد amna ya abudu da ni la yushriku bi shay'a alƙawari ne fa Allah ta'ala yi. yayi yace na yi alƙawari ga wanda suke imani kuma suke aikata abubuwa na gari wallahi sai na tabbatar da su a bayan Allah ya rantse la yastakhlifannahum ga namul kasani ga nan sauki wala yumakkinanna lahum dinahum kuma sai Allah ya tabbatar mana da addinin mu wanda ne wannan shari'a ne wanda shi ne addinin da Allah ta'ala ya zaba mana wa da lakum al-islam me dai bana sannan alƙawari na uku wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wallahi sai na musanya musu daga tsoro zuwa samun aminci sai hankalin mu ya kwanta amma kafin mu kai da kwanciyar hankali zai mu dubi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tuna zuwa manzon Allah da'i sai mu tuna irin su Khabbab ibn Arak sai mutum da sauran sahabbai wanda aka sanya su a cikin su ko abai balin wanda yake ta kai ga kamar yadda yake gani yanzu wani abu ya faru wanda ya kamata ka je ka sanar a gidan rediyo domin ainihin ka bayyana gaskiyarsa kamar yadda kuka sani kwanaki an samu wata baiwar Allah da ake ta gara a yi wa ainihin a kanta wanda yake an je an tafa taman maganganu iri-iri to an yi bayanin na gaskiya a je a yada abin ya gaggara to kar ku manta a lokacin musulunci farkon farkullowar musulunci su abu su biyan da mukarrabansu a wannan lokacin sun rika amfani da auduga da sauran abubuwa in za ka shigo garin maka a basu soke kun nan garin kaga da abin da annabi Muhammad ya amma yanzu wannan abin ba ga shi ya huda audugar ba ya zo hakan saboda haka ne ya aka yi aka samu wannan gagarumin nasara cewar za a sami sabuwar shari'a irin wadda manzo sallallahu alaihi ya kafa a Madina mu ɗauki misali guda daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake tsari daga Makka zuwa zuwa zuwa zuwa Isra'i na Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis yayi Isra'i zuwa sama da har zuwa gaban sama da bakwai ya je ya dawo a cikin tsaro a cikin gata duk inda ya je an kwakwasa in shine ana mara balale da shi duk inda ya je mala'ikun Allah an taru ana mara bar shi zai wuce ana masa rakiya zuwa sama da shi ne Jibril har ya je cikin karramawa Allah ya nuna masa min ayatul rabbi iri iri kaje aka dawo lafiya cikin kwanciyar hankali cikin farin ciki ya ji gaban da annaba aka dawo a dare ɗaya ba da an gama wannan tafiya kuma a cikin wannan yanayi amma kallashi lokacin da ya fito daga maka zai madina kama shari'a kwanan sa nawa a hanya a wani irin yanayi karta ya bi ko kuma ainihin wato doki abin nan A eh, jirgin sama ya hau neman sa ake duk wanda ya kawo shi ko da babu rai za a ba shi da ne kuma na da dare a wannan lokacin daidai yake da yanzu a ce za a baka fiko guda guda ɗaya ina ma ya haka daraja a irin wannan halin da ku yana dacewa tafiya ana ƙara mata tsawo domin a kauce a ainihin wasu abin da, babban abin nan ɗin ke akwai bada gurba cikin kowace irin rayuwa bada gurbin yan siyasa wanda suke ganin cewa ɗan hirba ko mu masu ainihin wato wa'azi mun tare mata gaba irin wayannan abubuwa suna samun mu ba wani abu bane yaya zai ya fusatar da mu ya har fitar da mu sai mu afka mutanen gari shi ke nan in muka bata da mutanen gari ya samu yin bukata to wannan mu gwada mun fi hakuri saboda dama ubangiji ya umarce mu da cewa wato ainihin hakuri kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wuri masabar bakar wuri masabar kullu duk wanda aka haramta wa aure to an haramta masa gaba ɗaya alkhairi wace wajibi ne ya zama musulmi mu daure duk irin abin da yake faruwa da ake gani to yanzu ma ba sassan shata yana yin waka yana cewa da shi wai ya zama ya zama rodin to rodin ma yace ya rike ya zama kwangiri to mu gaba ɗaya masu wa'azi karkashin kira zuwa da sunan manzon Allah kitabu da sunna yanzu mun dunkule mun zama kwangiri ba girma ba mun dunkule mun zama dutse guri daya saboda haka duk wanda yake ganin zai iya dunkule dutse to zai iya dunkule kuma wallahi duk abin da ya samu Ja'far ya sani duk abin da ya samu ainihin wato Ibrahim Khalil ya sani duk wani wanda yake amfani da wani ainihin matsala da yake ganin to a ah, to a ce ma kila a rarraba take bari mu shigo to ya koma babu da babu ta kuma muna da mun dunkule mun zama a dama a dunkule muke shaitanu ne suke ainihin son ya amfani da irin wannan mummunan dama to dan haka nan babbar alamar cewa kabbaran nan ta da wannan ne na kamar yadda ma ya ce abin nan wato cewa ya tabbatar da cewa daga cikin da kuma kowannan ya tabbatar da gaske muke yi to tsare wata da kuma nasarar da za mu ci sakamakon wannan himma ta ku shi ne ku bi umarnin malaman nan da kun tabbata da kun san cewa alaka sai don ku ba za ku yi kuna ainihin wasu kamun bin su kabilo saboda haka nan ko me za a yi wato in eh, wannan abu da ake mana wallahi ko mu yi ku mai ba ko da ba ne a cikin ba komai komai ba ai manzon Allah ya ce istaki da awadin mazlu fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab akwai bawan Allah da yayi ruku'i yayi sujada yana cikin sujada a gaban ubangijinsa aka daga bulo inci tara aka tsama masa abura aka karya masa hadisi wannan nan da mana suke mana bayani wannan kana jin Allah subhanahu wataala zai kauda kai shiru akan wannan cewar ko gwamnati ce tasa, ko ka magana karibul lahi ce ko yan daba ne mu yanzu a matsayin mu na ɗan adam waɗanda mu san gari ba ba lalle ba ne mu ainihin wato ce wane ne ba ta yaƙi ni amma in ubangijin ya sani ko bai sani ba zai iya saka mana ko ba zai iya saka mana sai da al'amuran zuwa ga Allah kuma da yin alƙurushin kamar da malamin mu gaya wa Allah ba wai a masallaci kawai ba kowa ana umarta yau da daddare 还干给干事情了，干事情了。 manzo Allah ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu li wa huwa mafi kusan wato mafi lokacin da bawa ya kusa da ubangiji da sanin kullun ya sujada a sujadan nan kace ya Allah wanda ya saba shari'a tsangwama wanda ya sanyawa masu ainihin kare shari'a tsangwama ya Allah ka tsangwame shi ya Allah ka tsangwame shi ya Allah idan mai juriwa ne ka dawo ka gane masa ku ka gane da duk kuran sai dawo ka hanya Allah idan ba mai juriwa bane kuma zai ci gaba da tsangwama Allah ta'ala yana cewa innal ladina fatalu al-mu'mina wal mu'minati thumma lam yatubu fa lahum azabu jahannam wa lahum Allah ya tabbatar masa da wannan alim din tun daga nan duniya Allah ya daga daga da duk abin da yake takama da yana san gomawa ainihin saboda akwai masu kokarin ya za su su farraka jama'a domin su samu ainihin wato samu biyan bukatar to mu ba mu san su ba suka yaƙi amma ubangijin mu ya san kuma kofar sa abu take a gare mu dan haka nan yanda Allah ubangiji ya tattara mu a wannan guri to kuma da daddare ya gan mu a gaban sa ko wannan mu yana zubar da hawaye ko na ainihin wato wani tabata wato yana kuka ko da na zuci ne yana gaya wa Allah subhanahu wataala wannan shari'a ya ubangiji yana san tabbatar mana da ita kuma ya ubangiji dukkanin wanda yake kulla kirki domin ya jefa gaba tsakanin musulmi domin ya lalaba kan jama'a domin ya ainihin haifar au haifar da tsarudani domin ya tsangwamu dan jama'a kawai saboda irin bayan da suke zamu addini to ubangiji ga kanan gashi ga kanan gashi mu kai mun kanmu mu koma gefe ubangiji ya san yadda zai haka nan wannan shi ne dalilin da ya samu kace a taru ana duk wani abin da za a yi wanda za a yi gaban kai a ɗauki ko samai ko a je a yi wani abu to riba ce ga makiya addinin musulmi riba ce ga waɗanda suke son su ga ainihin shari'an nan ba tabbata ba an samu rudani sai su fake da wannan rudanin a ainihin wulakantar da wanda za a wulakanta a kuma ainihin wato samu kawo ƙarfi to na ainihin wato wannan yunkuri da aka yi da to wallahi wannan yunkuri ya tsaya kenan ba bai da karshe sai ainihin wasu jira Allah ta kuma idan jinin ka ma ya tabbata aka ce jinin ka ne ruwan da zai shari'a aka bai kai asara kama fata Allah ya Allah ya kara mu Allah ya wulakantar da kada Allah ya cika masa gurin sa da yake son ya gani a tsakanin mu Allah ya assalamu alaikum zan kana doriya akan yan na suka fada malam ibrahim khalil da kuma malam abdullah salih pakistan cikin ababen da ya kamata ko ya zama wajibi mu isarwa da yan uwanmu masu a alhaka akwai kullalliya da ake yi ta ƙoƙarin karya lagon cin nasarar tabbatar shari'a musulunci ba wai a wannan jiha kaɗai ba cikin dukkan jihohin ƙasar nan da ake son za a aiki da shari'a daga ciki akwai kokarin haɗa makamashin abin da ya faru a ƙofar a gaya za a yi amfani da wajen ta gari a kowane bangare cikin bangarorin musulmi don sai wani aiki na ta'addanci kuma don waɗanda aka yi wa ɗin su tashi su ma su ce za su rama idan ya in waɗanda suka tashi ramuwa ne suka ci nasara ko dai a wurin wanda suka kulla sun kiri ba in ma waɗancan ne suka sake sun nasara haka dai sun kiri ba an rage muka adadin masu son shari'a ne in aka muka rage adadin kanmu da kanmu muka jiga da kanmu da kanmu su kuma sai su ƙara su sauran da kanmu dan uwa Umar Salihu wata mace aka tura gidansa kai je da sunan unguwa da sunan fatawa ko na maka bincin haka ta shiga da wani makami a boye ba wai dan ta lahanta ki ba dan ta ajiye makamin sai a yi masa sarri sai a turo ma'aikatan tsaro sai a ce ana kasantin din cewa yana ya ajiye makamin sai a samo makamin a gidansa sai a yada kafofin watsa labarai yan jaridun kudu su samu abin yin kare a kai a ce to ga shugaban kwamitin shari'a mai zaman kansa ma an kama shi da makami a gidansa kuma kun ji abin da yarinya ta aka samu sabani tsakanin da mahaifan nan mahaifiyar ta tana nan baban ta yana da ta gudo wajen mahaifiyar ta ba ta same ta za ta shiga hanyar salwanta wajen sai in zuba suka ci karo da shi suka tsare ta ɗaya daga cikin su sai ta wurin takarta take zaune adadin waɗansu kwanaki ya gaba zai iya rike ta ba saboda shi kanshi fakiri ne wani ta karɓanta a wannan matsayi daga karshe aka gano inda babu su a wajen ƙauyen rano aka zo aka ba da ita wajen mahaifiyarta yan sanda suka ba da aka je sai aka yi sharfi cewa in ba sun aje ne sun yi aikin barkan aka je aka yi ta bincike a boye sai na ƙarni da karshe bincike nuna ƙarya ne yarinya sai rantsuwar nan cewa ƙarya ne aka yadda to amma an riga an yada an kirawo yan dukkan labarai sun yada cewa ga ainihin ba abin da suke bayan an yi wannan sai kuma daga kama aka aiko daga babbai cewa binciken da aka yi a nan kwallo bai kare ba a zo duk da aka samu a kwallon sai na kwallo cewa yarinyar nan ba a yi lalata da kai amma da aka je can sama ana so a tsare yarinyar sai ta yadda take ita ba san aka yi mata barazanar duniyar da take da karfe sai aka ce kawai ba a yadda sai an je asibitin murtala an duba tsiretin yarinyar nan likita ya rubuta report da ya fitar report cewa eh yarinyar nan ba a yi zurfi aka ce to yanzu in aka je aka samu yarinyar nan a matsayin kyama wani tabbas kuka da cewa da yin ba ne kuka ce dai ba yadda ba sai an je aka tafi da ɗan sanda ɗaya da shugabannin hizba na jiha ka duba dan Allah irin wannan wulakanci da ta mutunci aka ce asibiti aka samu likita likita ya karɓi aikin ya yi bincika sai ya fito da sakamakon cewa har yanzu ma budurwa ne ba su taɓa kan kana miji ko jirgin ta mana tare da ita Allah ya kunya ta to duk wannan fa ire-iren zarni ne wanda waɗansu suke yi wai sai sun ga bayan shari'a mutum kuma kamar yadda na faɗa ba za a rasa waɗansu daga cikin makiya shari'a a kowane ɓangare ba sawa'un a ciki ko wajen gwamnati sawa'un a gwamnatin jiha ko ta tarayya ba za a rasa wani kullum kullum da bakin wanda zai fito su zuwa garin nan gaba sannan kuma ba za a rasa ɓata garin cikin mu ba waɗanda su ba wai shari'a ce suke so ba kawunan su kaɗai suke so in an ba shi mukami to an yi shari'a in kuma ba a bashi mukami ba to fi ake ba shari'a ake akwai waɗanda bukata su kawai suka sa gaba kuma aka yi amfani da yara matasa waɗanda ba san ciwon kansu aka ba su kwaya aka ba su mukami abin da kai da bakin ciki ba sa rarrabe kowa kamar da malam Ibrahim sallallahu alaihi magana da wanda ya je wurin karatun da wanda bai je ba akwai wanda ma aka kama aka karya masa kafa dan tijaniya ne amma ne sun san annabi da gefe akwai yaro matashi da aka bi dan hizba a nan salibai nake ya fata wani gida matan gidan suka fito suka tsare dan dabar wata mace ta ce wallahi ni kai na ita jami'a ta amma ban yi da wani nan kiran da kuke ba ba mai taba ba sai dai sai dai ku kuka mun da kuka zurriyar gidan wanda akwai yan tijjani da su suka ba su kariya tun daga kan kofar wambai har sai da suka kawo shi makwarari har su da suka kawo shi zaman titi sannan sai goma kun ga waɗannan al'amura idan muka ɗauke su muka ba su hukunci na gaba ɗaya cewa gaba ɗaya da suke wani ta'addanci yan dariƙa ne to mun su dama daga cikin yan dariƙa su dame haka idan muka ce gaba ɗaya su yan kadiriya ne to mun zalunci dama daga cikin yan kadiriya musamman da makwarari saboda haka ba a kore cewa akwai waɗansu da suke da ra'ayin tsarika amma ba sa wakiltar dukkan bangarorin da tsarika wajen wannan abin da suke suna wakiltar su kansu ne a matsayinsu na ɗaya ɗaya ko don wata bukata ta su da kansu cikin abin da malaman ba su faɗa ba a taron da muka yi na gaba ɗaya mun yi alƙawalin ɗaukar mataki da ya dace da shari'a don bin sadu na dukkan waɗanda aka zaɓi su waɗanda iyakacin waɗanda muka san cewa an zalunce an cuce su an yi musu lahadi muna nan kawo mu dukkan matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba gaggawa muke ba matakin da ya dace da shari'a matakin da ya dace da doka da oda mu ga cewa sai mun tabbatar da cewa an bi musu kadon aikin mu ne mu kowane mataki aikin mu ne mu gabatar da kwarayen dalilai da dukkan wani abu ga dukkan wani hukuma ga dukkan wani wanda aka ɗora nauyi na tsoron kun shugaban idan ya yi kuma to kuma yi da Allah na kadai amma za mu wannan iyakacin yin yana da cikin abin da muke yi bakin kai kuma ana muke so mu tunatar da jama'a a kebanta cewa lokaci yayin za su ya dafa cewa mu ba masu neman tashin hankali bane ba na faɗa mana kan masallacin da ya duk inda aka yi rigima sai a ce an je gobe amma ba wanda yake ce mun yabe sai dai a ce an zage mu an ce mana ƴaƴan zina tun daga matashin malami har da shi da malami sun faɗa mana wannan amma ba wanda yake da kasar ɗin da muka cewa wani ma tabbata wa ne mu ce ma wai mahaifiyarsa ba budurwa ba ta aure ta bazawara ne ba kasar ɗin da muka faɗa amma kun an ce mana ma ƴaƴan zina ne duk zagi na duniyar nan ba wanda ba a yi mana babu kuma duk inda aka yi da dace aka yi jefa jefa ko kone kone motocin mu ne aka daga gidajen mu ne aka jefa mu ne aka fitawa kai ba wani mutum guda daya dan yana kan wata wani kafarki da mai da take ba ce mun bi shi ne ba wannan ne kana farko da aka bayan wannan an ta bayan wani taro a fage a 1988 wani babban malami da ke shugabantar wani bangare ya tashi ya duka ce ɗan kano kuna nan da ranku kun yi kashe kashe da kuma lehu lehu da yan wajibi dan dinki kun yi rikici tsakanin jarfi da yan biyar kun yi tsakanin santsu da tabo kun sassare kai kun yi kaza kaza amma yanzu ga waɗansu mutane ga waɗansu mutane kawai sai kuka rubuta yi ƙarasa magana magirji kawai daga nan gurin yara suka tashi wajen mutum ɗari takwas suka nufa masallacin mu da sun gidin baya suna ihu suka je suka zagaye a lokacin malam ibrahim jaro wanda yanzu kalibi ne a madina yana karanta littafin riyadu salihin suka yi ta kiɗa suka yi ta kiɗa suna zagi da cin mutum ba a cin mutum wani ba daga nan sai suka fara ɗaukan su suna jefa wa cikin masallacin akwai duk ban tsire ta wani mawaki mai suna na goma har yanzu yana wajen sai aka fara ɗaukan itace da bakin wuta ana jefa ana ta a kowane wajen mutanen da suke cikin masallacin ba su kai mutum ɗari ba wanda suka zo sun buɗe ɗari takwas na cikin masallacin sai suka yi kururuwa suka ce Allahu akbar da karfi suka fito da karfi suka yi kambara suka fito ma'ana sai Allah ya sa kuruwa cikin suka suka gudu aka kawo mutane guda hudu aka daure su aka kulle su a shago ana jira in zo idan na ce a kashe su aka ni ba na na kai abu aka dauke su a kai su fage police station da dangunan su da gangunan su da nuna ne cikin su akwai da kuje akwai mata da aka kai su ana jira mu je muka je muka rubuta sai kuma a fage wani sai kafin mu bar wajen ba na manta sai ga mutare a kan ya zo ya bi da ana wannan wurin ne ka ba mu hakurin duniyar nan a cikin akwai masu zafin kai sosai da sosai waɗanda suna ganin ba za a haƙuri ba ko ɗan faunin suka tafi su ma zai sun waɗannan mutane amma muka yi hakuri aka kashe ke sun hakuri kace a wannan daren ba kwana aka ba da bilu haka aka yi a gefe wata rana za a yi wa'azi azumi kasa wani mutum balantiya ya ya kawo tifa guda biyu ta marmara aka ɗauko ɗan daba aka dube a wajen da makamansu kawai aikin su dauki marmara su jefa mutum mutane na a kawo asibitin mutala wannan ta sa aka yi taro aka zo kuma wata rana aka rufe makaranta a gwamnati wadda muka fara gina ba kusa da gidan sa alibi muka zo muka sake gina makarantar aka wata taro lokacin karo na hada gawa lokacin da kitan garba aka haɗe mu gaba ɗaya aka kira ga gwamna ga sakataren gwamnati wanda a wannan lokacin ma a dogara ne ban manta ba ga kwamishinan of police ga director of affairs gefen kadiriya ga malam nasir kamar da shehu kamar lecturer ne a bayero gefen tijaniya ga mu duka daga ga Ismail Halifa mu wanda ake sa wahabiya da ni da malam abba ko a waje ɗaya kuma ga ma'allan kaliran haka aka tattauna makaranta suka yi ta jawabin haɗin kai da kaza da kaza da kaza da kaza a wannan lokacin malam nasir kabar ya yi dalu masu kyau game da haɗin kai ko ta a wannan lokacin har ya je wajen malam gani ne da waɗannan dalu wani daga cikin bangaren sanyi yi ce ya maimaita dalu amma ya nuna muna iya rigima sai mun ko muka tashi mun kawo rigingimu da ake a lokacin nan a Kano masallatan da aka kulle a Kano da sunan cewa masallatan wahabiya ne masallatan gaske masallatin gidan Alhaji Bagobiri sai ke a fage masallatin nan sani mai nake masallaci a Rano masallaci a Rogo local gamma masallaci a ina ne dan muka kawo inda aka yi rigima da gezawa da ina ne muka ce dan Allah a faɗi wuri ɗaya na tuga commissioner ta ofolis ga darakta ya zai cikin duk rigiman nan sama da wurare goma sha biyar ya faɗi wuri ɗaya inda muka ɗauki dutse mai kama da kan ɗan yatsa muka ke ko wani in ya tabbatar mana da wannan za mu yadda dukkan sauran wuraren laifin mu ne an ka tabbatar mana gwamna ya kalli kwamishina a kwamishina gwamnati kwamishina gwamnati kalli darakta ya zai zai zai kai kasa daga nan sai ƙara rawu yadda gidan ya tashi yake kaga gwamna ba ma san mu ba da lokaci ba mu saba da kara ba Kano akwai kara da munafunci ni ke Ya yace magana ce guda daya in an ba waɗannan masallaci su yi da la'ilu wancan an ba su su yi ikiriya wancan an ba su su yi kaza wannan ba dole a ba su yi kan. yace wannan shi zai kawo zaman lafiya a Kano bai dole ga bai kace ku ce ku tafi da tafi an ne ku neman ba a yi mana ba nan har yau daga karshe da aka rasa yadda za a yi sai aka ce yanzu a samu kwanciyar hankali gwamnati ta ba da niyyar wannan makaranta a ba da wani fili da inda za da ba gaba sarkin kano ga sarkin ka zaure annabi ibrahim da mallan cikin da gafara ga sarkin gumel ga kuma sarkin hadaida lokacin nan kanmu yayi zafi kwarai daga gaske mun yadda ma mu mutu aka zo ana taken Najeriya kowa ta ci auren nan kujerar mu ta gaban ba mun goma mu ne muka yi taki aka ji da Amurka ɗaya mu amma da asalin aka lallace mu aka ba mu marigayi a cikin abubakar mahmud bayan daga bane gafara a cikin ya ku dukkan waɗannan ababai su mu ake wa tun daga lokacin da aka fara zuwa yau ba masallaci ɗaya da muka kai wahayi ba wanda zikiri da muka ce sai mun haɗa shi zikiri da ƙarfi tun da ya ɗauka zai yi tsakanin da ubangiji yana da da zai gabatar wa ba wani da muka ke karye ko da ƙarfin siya sai mun haɗa shi sai mun hana shi kare ga manje babu ba a yi wannan ba mu ne kullum ake wa gidaje ne namu masallatai namu ba